ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ تبس ملائكة سنزول النبي ابراهيم اسول المتاني سنا ما سيمس البشر شيد ما ترسى da haihuwar annabi Ishaq bayan shi kuma annabi Yaqub sai mala'ikun suka ce salam sai annabi Ibrahim ya amsa musu da cewa salam sannan ya tafi da sauri ya kawo masu soyayyen ɗan maraƙi domin su ci yana zaton su mutane ne.